الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya kamu darasi na biyar kenan a cikin wannan littafin da ake na daura tsakanin magarba da isha a cikin wannan masallacin mai albarka insha Allah ta'ala yau za mu yi ne kowane darasi guda da mu yi darasi guda biyu saboda daga yanzu karatun kuma sai wani lokaci insha Allah ta'ala za a yi minti 45 sai a kuma tsora daga baya a sake minti 45 muna fata ubangiji Allah ya sa albarka Allah ya malan tofiki Allah ya sanya albarka ya ba mu ikon yin aiki da abin da ake karanta da mu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 يومنا ران الشاب قيق وتند الحجة حجر عن نبي صلى الله عليه وسلم لبو ليلة نغيه للا أربعين لبيو كما أشرين دا بقيق وتن بقي ميلادية لبو بيو لا أشرين دا بايع إذن بقى من تابع أتشون اللتاتي نامنا انتحاض الصوانح في الاعتناء بمنظومة تجريد الصالح نع الإمام ابن حجة الحموي رحمة الله عليه زامتاش بيتي نسد كندا kuma farkon alfasul sabi'u wato fasali na bakwai wanda aka ba shi take da discovery yuhazun nasa discovery yuhazun nasa da juriya ne ake samun cin nasara man sabaran kasa duk mutumin da ya jure to shi zai ci nasara ba a cin nasara ba juriya hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa wa annan nasra ma'a sabr cin nasara yana tare da juriya idan mutum yana son ya samu cin nasara ya ci nasara a rayuwarsa to labudda an yasbir dole sai ya jure abinda ake ce ma asabu a lugar larabci shine mai habsul insani yuqtal ɗaura mutum ko a zo a kama shi domin a kashe shi shi na ke ce mashi saburu sannan kuma kalma a tana zuwa da ma'ana abu mai ɗaci la ta sabi tamra majdan an ta'akiluhu lan tablughal majda hatta tal'aq as-sabira as-sabir ko ka ce maɗaci ko ka ce dalbejiya ko kuma ka ce ɗata-ɗata juda ƙasa abu mai ɗaci shi ne ake ce mishi asabir mun gane a to shi yasa suke cewa asabiru ma'anahu kama bina fasabiru murrun muzaƙatuhu lakin na akhirahu ahla min juriya farkonta ba yi da daɗi amma kuma ƙarshenta ya fi zuma daɗi sau da ka idan mutum ya ai ita kanta zuma ba a shanta sai an jure ba ka jure ba za ka yi to shi ne ake ci mashi asabu ai mukan fassara mu ce haƙuri haka aka fi sabawa da shi amma asabu daban haƙuri shi ne alhilmu shi ne haƙuri haƙuri ne asabar ne alhil shi ne ne mutum ya kama kansa a lokacin da ya fusata shi ne ake cimishi alhilmu malayin alƙayyar yana bayani a game da sunan allah alhalim yake cewa fahwal halimu falan a akhi da abdahu bi zunubihi tuba min isyani allah daga cin sunayensa akwai alhalim baya gaggawa kama bawansa yana ma bawansa jinkiri domin ya tuba daga zunubinsa kun ga alhilmu kenan alhilmu asabru alhilmu haƙuri amma asabru juriya tabbata akan wani yanayi to ba'a cin nasara sai da juriya juriya kuma kala uku ce manya-manya a shari'ar musulunci akwai asabru ala ta'ati akwai asabru anil ma'siyati akwai asabru ala al akwai juriya akan yi ma Allah akwai juriya akan barin saban Allah akwai juriya akan jarabawa da Allah subhanahu wata'ala yake yi ma ɗan adam to da su ne ake samun nasara ka jure shi yasa Allah zai ce ma 'yan aljanna salamun alaikum bima bi bima sabartu fa ni'ma uqbad da amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda juri yadda kuka yi juriya ta sa ake shiga aljanna mutum bai jure ba ba zai iya ba sai ya ɓarar da gare shi فقال لها بام اللهم اجعلنا صابرين سمالا يتشي وفي الخطوب تظهر الجواهر ما غلب الأيام إلا الصابر لا تيأسا من فرج ولطف وقوة تظهر بعد ضعف فربما جاءك بعد اليأس روح بلا كد ولا التماس في لمحة الترتيب بكاء وضحك ولا جذنبد ودمء ينسفك تنال بالرفق وبالتأني ما لم تنل بحس والتأني ما أحسن الثبات والتجلد وأقبح الحيرة والتبلد ليس الفتى إلا الذي إن خطب تلقاه بصبر وثقة بصبر يا سامك تنويني بي أباء كما نفسه يا ذا كانت <laughs> tanwini a tsakiya a tsakiyar kalma yana zuwa ko a wani larabcin kuskure ko ليس الفتى إلا, ليس الفتى إلا الذي انطرق خطب تلقاه بصبر وثقة إن إذا الرزايا أقبلت ولم تقف فثم أحوال الرجال تختلف وكم لقيت لذة في زمني فأصبر الآن لهذه المحن فالموت لا يكون إلا مرة والموت أحلى من حياة مرة إني من الموت على يقيني فأجحد الآن لما يقيني صبرا على أهوالها ولا ضجر وربما قذل الفتى إذا صبر ولا يجزأ لا يجزأ الحر من المصائب كلا ولا يخضأ للنوائب لكل شيء مدة وتنقضي ما غلب الأيام إلا من رضي ما غلب الأيام إلا من رضي وفي الخطوب تظهر الجواهر تظهر الجواهر عند الخطوب ababe masu tsada kana gane kana da tsada ko ba ka da tsada أجانا كان kana da tsada ko ba ka ana gane halayenka masu kyau me fil a lokacin musibu ana gane mutum ne idan musiba ta sauko in aka ce aljawahir jam'i ne na aljauhar والعرب تسمي كل شيء نفيس جوهرا ده abu mai tsada mai kima balarabe yana ce masa aljauhar shi yasa yi wannan dutsen ake ce mishi jauhar diamond ko marble shi ne suke cin shi jauhari ai duk abin da yake mai kima ake cin shi jauhar sannan akan ce ma zuciya jauhar ai jauhar saboda ita ta fi tsada a jikin ɗan adam ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب خاج الجوهر القلب أبو ميت آجاء to wa fil ta tazharu al-jawahir a musibu ne sai kan jarabawa ta zo sannan ake gane abu mai tsada hmm? nan ake gane nan kake gane dan uwanka masoyinka sannan kai a nan ake gane halayenka ya kai wani yan musiba karama na sauka sai rikici wani kuma sai ka ganshi ne wa kun rajulan alal ahwali jalidan in ji sayyidina الإمام الشافعي وشيمتك السماحة والوفاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع بحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وشيني وفي الخطوب تسحب الجواهر ما غلب الأيام إلا إلا الصادر ما wanda yake cin nasara a rayuwarsa إلا kwanakinsa illa sadiq sai شيني da ya jure ya fi ƙarfin kwanaki amma wani kwanakin shi zai tafi ƙarfin ƙarfinsa don abu kaɗan na samun da sai ya sai zuciya shi ta buga shi ko wanda ya kasance mai juriya sabirun kenan a buga a buga a buga a kada a raya a kirba a cirmi amma yana nan gyam gyam to ana son kowanne mai zama sabir ya zama mai juriya لا تي أسن من فرج ونطفي قد كئيب كونا اليأس شين يمتن يقسن شيا إيبا كونا أولئك يئس بالرحمة إنه لا يئس من روح الله إلا القوم لا تي أسن من فرج كئيب كونا شي ودي حال أكشي غمرك تو أخي فرج أخي ياي والدابوة akwai yayewa bayan bayan duk damuwar da aka shiga to akwai faraj manzon Allah sama ya bada wannan ka'ida wa annal karaba ma faraj duk wata damuwa da aka shiga to tana tare da ne tana tare da ɗebewarta sannan duk wata ɗebewar damuwa to dama tare da damuwar take to tari ma suna cewa idan abu ya zo ƙarshe damuwa ta zo ƙarshe sai ta zo maka da zafi alamar ƙarshen ta ya zo ke daidai lokacin da in kaga tuwuwa ta fi fike to mutuwa za ta hmm. suka ce idza arada Allah ilakan namlati ambata na janahi idan Allah yana son ya halakar da tuwuwa to zai fi fike sai ya mata fifike to da kaga ta fi fiken nan karshen ta yazo to idan musiba sai kirfi to da wuya in ba karshen ta bane yanzu kun wannan bishara ce hmm. bishara ce zai daga cin malamai magabata al'imamu tanuhi ya rubuta littafin sai sa masa suna alfaraju da shidda littafi ne mai daɗi alfaraju da shidda wato yayi damuwa bayan tsanani ya kawo hikayoyi masu ban sha'awa na mutanen da suka shiga kunshi da damuwa amma kuma Allah ya yaye musu kuncinsu bayan sun jure yi za a yi wawa ne zai kashe kanshi wai damuwa ta dami shi yana zai ce bari ya kashe kanshi a daga ina zuwa ina minar ramza ilan nari daga zafin rana ka fada wuta rana ta dami ka kawai sai ka guga kuma cikin gidan biredi Ga shi an tada wuta hata ta tashi an kasa ta tana ci bal bal bal bal rana ta dami ka kuma sai ka fada gidan biredi ta tabarraj ta tabarraj ba za ka samu sanyi ba ka kara wa kanka bala'i ne to shi sa juriya babbar abaci sau da haka latai a sannin faraji kakkaɗe ɗeba kauna akan cewa duk damuwar da ka shiga to akwai yayewarta walutfe kuma za ka samu taushin rayuwa bayan kunci ka zama kana da fata shi yasa irin halin da muke ganin musulunci ko musulmai a ciki na walakanci da damuwa to kan mu ɗeba kauna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo alheri bayan wannan halin da take ciki akwai ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da cewa ne akwai al-mubashshiratu bi islam akwai ababen da suke bishara cewa musulunci shi zai ci nasara al-mustaqbalu al-hasan li hadha ad-din kyakkyawan makoma za ta tabbata ga musulunci akwai an kai an yi lokacin da an yi lokacin da manzon sama ya ba da labarin cewa wani zai fito da zakar shi maɗuɗuwa ya ce gashi sai ka ce da Allah ka yi haƙuri da dai da ka zo da na karɓa ni ma yanzu ban san wanda zan ba ba an kai wannan lokaci an taɓa yi har sai nan gaba za a yi ke ko mu zama muna da rai ko ba mu da rai ni dai ban san gani amma bishara ce bishara ce ta cewa daɗi zai ma mutane yawa ko manzon sama ya bada labari hadisi ingantacce mutum zai zo da a buhu kuɗi maɗuɗin kuɗi sai ce da Allah wa daga shi dan Allah ka taimake ni ka karɓa zakka ce ya ce dan Allah ka yi haƙuri da dai ba ka zo da safe to sai in ni ma yanzu ga ta wacan a ɗaki ban san wanda zan ba yanzu muke ciki an taɓa yi da to za a yi kuma mun imani da haka manzon sama ya ba da labari yana cin almubashirat cewa za a ji daɗi nan gaba kuma daɗin zai to akwai su da yawa Allah ya taimake mu sau da haka kakkaɗe ba kauna wa ƙuwatin sannan kakkaɗe ba kauna cewa za a samu ƙarfi tazharu ƙarfi zai bayyana ba a da bayan ana cikin rauni kun ga wannan yana gara gaggata mana addaimumatu ala halin muhala cewa ba wani halin da ake dawama a cikinsa ثمانية لا بد منها على الفتى فلا بد فلا بد أن تأتي عليه الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية kishiyoyi ne a ciki in wannan ya zo ta wannan zai zo haka a duniya take ababe takwas sai sun samu mutum dole dole sururun wa huzunun wata rana za a yi farin ciki wata rana kuma za a shiga damuwa har ya lissafa sauran na faɗe su da larabci a rubba ma ja aka ba da liyasi rauhun su tari ai bayan kaɗe ba ƙauna sai kuma rauhun sai hutu ya zo maka lafazin arrauhi yana zuwa da ma'anar istiraha hutu sannan yana zuwa da ma'anar rahma فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم روح نمي هوتو فأما إن كان من المقربين إذا وندي يموت يكسن شيء أن غبا غبا أن غبا غبا وأن سوني أهل الله إن كسو كسا أن غبا غبا فمن ذي فارد شيء farauhun ai fastirahatu zai samu hutu wa raihanun sannan da kanshi wa jannatu na'i sannan kuma ga aljanna ta ni'ima duk za a bashi sannan rauhu na zuwa da ma'anar mai tausayi rahama إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون هذا روح من أي رحمة هكا يعقوب يتيما يا أنسى cewa su tafi su je su nemo annabi yusuf alaihi salam to kun ga shine wannan fa rubbama ja'aka ba'da li'atihi to tani hutu kan zo maka ko tausayin Allah yakan zo maka bayan da ka ɗeba ƙauna bila kajin ba tare da ka sha wata wahala ba walil timati kuma ba kai ka je ne ka nemo hutun ba da ka ɗeba ƙauna ina hadisin mu lallahu ashaddu farhan بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه فأتى ظل شجرة فاضطجع تحتها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فقال من شدة الفرح اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ شدة الفرح كاغني بعد اليأس يا ɗeba ƙauna kawai kawai wani zaki ya zo kawai ya gama da shi ko wata damisa ko wata kura ko wani kyarkeci ko wani dage yana cikin wannan yanayin kawai sai ga shi mai sai ga dabba shi ta dawo tsaye a gabansa ko aka zabi shi tsamiha sai ya kama akalarta فقال من شدة الفرح سوف أنا لم فرن تكي في كسكري يتيمي اللهم أنت عبدي وأنا ربك يا الله خيني باوا نانيني أبنجدنك ما زلت ميتي أخطع من شدة الفرح سوف أنا لم فرن تكي في كسكري يدعو تحق إن سيبا الله يدعو تحق إن الله يبا كنش يدعو تكم حق إن الله يبا كنسا كاغني وكاغا أشي سوتاري ونزوهن سيكا إيبا قولا kawai sai gashi wani zubin akan yi hadari ko kuma sai an ɗeba ƙauna hanya za a yi ruwa kawai sai hadari ya taso cikin 'yan sakwanni kawai sai a yi ta maka ruwa kaga wa rubba ma ja aka ba ba'ada liyasi ruhun bila kaddin walal tibasi wace wahala ka tashi a sha ta a ai hadari ka sha ta wahala ba alkaddu wahala iltimas ka je ka nemo abu shine manzon sun ce iltamis walau khataman min hadidin kaga iltamis iltamis ka ka nemo fi lamhatil tsarfi buka'un wa zahik fi a wa ido Allah zai iya haɗa maka buka'un kuka wa da dariya wa annahu hu abhaka wa abka Allah shi ke sa ai dariya kuma shi ke sa ai kuka a gida daya ana daurin auren wata gidan kuma mai gidan ya mutu kaga tsaftawa ido ga kuka ana yi kuma ga dariya sannan zai iya yiwa kana cikin wata damuwa kana kuka kawai sai kuma farin ciki ya zo maka wa annahu huwa abhaka wa abqa Allah ke sa ai kuka shi ke sa ai dariya wanda yana nuna maka tsakanin damuwa da kuranyewarta tsakanin bakin ciki da farin ciki duk ciki amma abin da ake bukata kai juriya ka jure wa najizun bajin sannan wani zubin za ka an bayyana haƙora fiƙa ana murmushi wajen uniyan safi sannan kuma kawai nan gaba sai a ga hawa yana kwararowa najis ne haƙorin fiƙa eh. ko ƙaumun idal qaumun idha sharru abdana jizayhi lahum maru zarafatin wa wahdana ko qaumun wasu mutane ne iza sharru idan zaki shi ne sharri na abda na jizaihi lahum in ya bayyana musu fiƙoƙin na na jizaihi kaga musanna ne na me na naji ko to kaga su ne waɗannan to zai iya wa kaga mutum yana murmushi a lokaci guda wajen unyan safik sannan kuma sai kawai kaga hawaye kuma na zubo masa duk zai iya faruwa yanzu Allah ya sa shi yana cikin minna sai kuma Allah ya jarabe shi da wata damuwa sai kuka Allah mana abin da za mu iya ɗauka tanalu bir rifqi wa bit ta'anni ma lam tanal bir hirsi wa ta'anni tanalu bir rifqi kana samu ta hanyar bi sannu sannu wa ta'anni da natsuwa ma lam tanal abin da baka same shi ba bi hirsi da tsala'in kai wa ta'anni da shan wahala Allah sai ya baka abu cikin sauki bayan ka ta shan wahala ka tsora ranka sai ka yi kawai sai kuma wani lokaci kawai saboda hana ka dawo kawai sai Allah madaukakin sarki ya baka wannan abu a rizku abin da ake ce ma a rizku shine duk abin da za ka yi kai ka yi shi sannu sannu ka bi tsarin da ake bi a wajen aiwatar da shi sannan kakka zama mai tsanantawa a cikinsa manzon sun yace arrifu la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu sannan manzon sun yace idan ahabba Allah ahla baitin adkhala alaihim rifqa idan Allah yana son mutanen gida sai ya sa su gidan ya zama duk abin da za a yi za a yi shi da sannu sannu cikin natsuwa ta'anni shi ma natsuwa shine suke cewa ta'anni السلامة وفي العجلة ندامة duk abin da za ka yi shi a sannu sannu yadda ya kamata ka bi tsarinsa za ka kubuta amma duk abin da za ka yi cikin gaggawa wawawawar to sai ka da na sani a cikinsa to ana samun ababe ne ta hanyar arzikin ما أحسن الثبات ma a الحيرة والتبلد ما ka yi mamakin أي tabbata. Tabbata a abu in ka fara yi consistency duk abin da za ka fara in ka fara to ka bari sai ka kai karshen sa kar ka fara abu sai ka watsa cikin mutanen da ba sa cin nasara a rayuwa mutanen da in suka fara abu da sun dan fara sai su watsa a'a duk abin da ka fara ka bari sai ka kai matuƙarsa wata jalluda da kuma juriya shine at-tajallud tajallud wa aqbaha al-hayrata tir da al-hayra ruɗewa a abu da ka fara abu sai ka kai ba zan ce nasara ba sai ka rude wattaballuda da kuma rashin juriya shine at-taballud cikin wasiyoyin da al-Aus bin Harita ya madan sa Malik yace wattajalluda lat-taballud ina maka wasiya ka zama mai juriya kar ka zama mai yin gaggawa da rashin juriya a rayuwa ka zama kana da juriya duk abin da za a samu ana samun sa ne bitajallud la bitaballud mutanen da suke cin nasara a rayuwa to za ka gansu sai da suka bi wasu matakai ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kuma suka fi abin da ake bukata a bi sai Allah ya cika musu burin amma kai kwana nawa za ka fara abu shi ke na ji mutum ya bari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lura al-imam abdulmalik ibn quraib al-asmu'i da yawa za ku ji ana faɗin al al'asmu'i yana ɗaya daga cin lahi filhis wata rana ya zo wucewa sai ya tarar da wata yarinya ruwa tana jan ruwa a rijiya sai mata sallama sai ta amsa sai ce an mata don Allah ina jin kishi ne in kin gama don Allah ina son yi amfani a ramun guga in jawo ruwa ni in sha sai ta ce ba zan baka guga ba sai idan za ka karanta mun wasu baituta ga sunan a hannuna ka haddace mun su cikin ɗan lokaci kaɗa sai ta bashi waɗannan baitutan na wake sun kai ɗaya ya taɓa ganin su ba takarda sai ya haka ya duba ya duba ya duba sai ya miƙa mata sai ce to saurare ne ki ji sai ya fara dubawa ya fara biyo mata tun daga farko har ƙarshe kamar yanzu a baka wannan littafin hmm. lokaci guda kawai sai kai haka ba baiti 31 ba ne kawai sai ka duba ka duba ka sai ka meko sai ka ce ka saurara maka ita tana rike da takardar shi kuma yana rike da kwakwalwar shi kawai ta zubowa sai ta ce ka annaka al'asmu'iyya ka annaka al'asmu'iyyu kama kai ne al'asmu'i ya ce ka annani huwa ya ce ina jin ni ne shi to shi wannan malamin malamin na hagu sosai in aka in kuka ja ba ana faɗin siba waihe ba to karinin siba waihe matsayinsa ɗai da siba waihe a shekaru da zamani to da ya zo zai koyi ilimin na hau shekara da shekaru ya kasa ganewa wata rana ya dawo ya ce shi ya haƙura cikin kenan nan ba zai iya ba ya dawo hanya sai ya tarar da ana jin ruwa a irin rijiyar nan kaman kwakware kwakware kuke ce mata ku mm. ya ga an ja ta sai ya ga baki bakinta biya biya wani cinye sai ya tambaye sai ce ya cinye bakin rijiyar nan sai aka ce yau da gobe saboda tsabagen jan igiyar da ake na rijiya shine cinye ta yadda sumuntin da aka sa mata sai ce dama haka yau da gobe take da abu to ni ma zan koma sai yau da gobe ta yi min gada-gada da na hau sai ya koma hatta fara shamsan shi musa ilmin na sai da ya zama rana mai haske daga cin ranar na kuna na na hau yana ana faɗin sunan shi to kun ga yadda ake juriya in ka fara abu ka tabbata laisa alfata illa alladhi in tsaraqa خطب تلقاه بصبر وثقة ليس الفتاة باء كرم متم نمج متاش إلا الذي انطرقه خطب سيدي متم لإدم وتمصيبة تقوم تقوى الوشي تلقاه sai ya karɓi wannan musiba ya fuskance ta da da juriya wa fiƙa da amincewa cewa daga Allah take gwada shi ake son ayi kuma ka'ida na cewa bilimtihan imtihan mar'u aw yuhan bilimtihan imtihan mar'u aw yuhan da jarabawa da gwaji ake girmama mutum ko kuma a kaskanta shi sai an gwada ka sannan sannan suna cewa ne suna cewa khaza'inul minan ala qanatiril mihal duk bai wadda Allah zai maka to wannan baiwar an sa su ne a cikin kwale-kwale na musibu hmm. shi ne kamar ka ce ke nan bilmihan kudura kulminan, da jarabawa da gwada ka ake samun ake samun baiwa duk wanda kaga an ɗauka kashiya to ka je ka karanta tarihinsa kaga malami yana baka labari wani ya ci tafasa ɗanya haka kuke cewa tafasa ko wani sai da ya ci tafasa ɗanyar tafasa ba a dafa ta ba saboda wahalar neman ilimi al'imam ibn abi hakim abdurrahman ibn muhammad ibn idris al-razi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi mai littafin aljaguwar ta'adi yana ba da labari game da babansa ya ce baban shi ya ba shi labari sun fita da shi da abokinsa domin neman ilimin hadisi ya ce sai da suka yi kwana hudu ba su ci abinci ba sannan da suka tashi ci kifi suka ɗauka a shi kifin ya riɓe sai ce fa a kalnahu na yi an ce a ƙarshen abin da muka yi dole muka ci kifin nan ɗanyi kuma ya riɓe amma haka nan kawai kake jan ake faɗin sunayensu ba haka nan bane al-imam al-bukhari muhammad ibn isma'il rahmatullahi alai sai da ya taba zama rigar sawa ya taga gare shi fi halin tsala a lokacin da yake neman ilimi sai sa duk wahalar da muke sha yanzu kawai muna faɗi ne da baki wallahi da baki muke faɗi tsakani da Allah amma an kana karanta magabatanmu yadda suka sha wahala ta neman ilimi to za ka gaggata maganar da nake faɗi to sai an sha wahala ake jin daɗi hmm? to shine laysa alfata illa alladhi lafazin alfata a larabci shine matashi asalin alfata alqawi domin da alfutuwa ne alfutuwa alquwa to balarabe ya kalli matakan rayuwar ɗan adam ba wanda ya fi tsada a cikin matakan nan kamar matakin ƙuruciya to shi sa in zai yi magana kan mutum kawai sai ce alfata laisa alfata man kulu kana abi inna alfata man kulu ha ana ko inna alfata man kulu ha ana da laisa alfata man yaqulu kana abi ba mutum bane cikakke mutumin da zai zo zai ce ai baba, na kaza ne to kaifa, cikakken mutum shine sai zo ce ni ne wani to kaga alfata nan ne mutum cikakke fulai tsalfata ba cikakken mutum ba ne illallazi in tsaraka sai dai mutumin da ya kasance idza tsarqahu khatbun idan wata musibar ta kwankwasa mashi kai talaqahu bi sabrin sai ya fuskanci wannan jarabawar ko wannan musibar bi da juriya wa da amintuwa cewa daga Allah take kuma yana da amincin cewa Allah zai kawar masa da wannan musibar ba za a dawoma a cikin ta Allah ya ba mu irin waɗannan zukatan idan razaya aqbalat wa lam taqif fa thamma ahwalu rijali takhtalif yace idan razaya ar-razaya jam'u raziya wal radiyatu aidan al-musiba idan musibu suka aqbalat fuskanto wa lam kuma suka ki tsayawa suka ce sai sun gawa da mutane fa thamma ahwalu rijali takhtalif to dan ne za su ga halayen mazaje suna sassafawa ka samu jurarre jurewa wanda zai tabbata kamar dutse ka samu kuma ri'ididun shi nan. idi ya rikici saboda haka halayen mutane suna bambanta idan musiba ta su kowa da yadda yake fuskantar ta wani Allah ya ba shi zuciya da kafaffiyar zuciya wani kuma matsoraci ne shi nan sai dai ce mata ce ta rufe shi a ƙarƙashin gado na mai gida ka fita ka fita mana ya cewa ce ishiru kasaji ishiru kasaji ya ce a lullube shi a ƙarƙashin gado shi kuma wani zai fito da gudu ya fuskanci wannan musiba ya gaya za a yi a gama da ita kaga shi ne fasamma ahwalur rijali taktali a nan ne za ka ga halayen mazaje sun bambanta hmm? lokacin da aka je uhud yaki kafarai su abu jahal fara guduwa suke to dama sun zo da yan da mata da kiɗa suna kiɗa to matan su suka rika ziga su suna cewa nahnu banatu tariq shi ala an in tuqbilu nu'aniq aw tudbiru nufariq firaqa ghairi waniq ce mu ne 'ya'yan ɗari saboda kasancewar mu cikakkun mata namshi alan an-namariq mu kulo muke sa mana mataka in za mu tafiya ba mu tafiya akan kasa so da ka ya ku mazajen mu in nu nu'anif in kuka tafi ku je kuka gamu da su Muhammadu kuka yaƙe su to in kun dawo wajen mu mu matan mu ku mazajen mu ne za mu yadda da ku au tudribu fari wallahi duk wanda bai ji ya fuskance su ba mun take shi da wannan suka ziga su suka je suka shiga a aka kashe mutum saba'in din nan dukkanin su aka girgirbe su mata suka ziga su amma duk tsorata ne يقال شيني ولا تؤلى شتوتا يقال فسمى أحوال الرجال تحت الاتين فنني ذاك أم مصيبة تدو حالا يا مزاجي تسبا مبالتا هو هذا يعني يد ذي فتكن شو مصيبة الله يغبى مدى الله يسوك إيمان وكم لقيت لذة في زمني فأصبغ الآن لهذه لهذه المحن يشي وكم لقيت لذة حبا ya za a yi ba zan jure ba so nawa na samu daɗi fi zamani a zamani na in ka lissafa rayuwar ka daɗin da ka samu da alkhairan da ka samu na tabbata sun fi sharuran da suka faru da kai a rayuwa amma za ka samu na sai ce wallahi ma laqitu hairan fi hayati qad haka zaka ga laraba suna faɗi ce wallahi ni ban taɓa ganin alheri a rayuwata ba inna lillahi wannan kafur kafurun صعب كفور وانما بتل في معلق ما اكثر الخيرات في حياتي الخير ده سيكي تكيرا يوم باس ده اياتا يوان انديك شغورا كأني تشين سيكي شوا وكم لكيت لذة في زمني سونا نفس كان تجين دادي ارايواتا نسام جين دادي ارايواتا ازمنينا فاصبر الان لهذه المحنه kai za yanzu ai ya wajaba in jure ma wannan musibin can da da Allah yake ta mini yake ta na masa yake ta ban daɗi yake ta ban daɗi rana guda sai ya jarrabe ni kuma sai in kasa juriya Allah ka ba mu juriyar nan Allah ka dakar da zukatanmu an ji daɗi an ji daɗi an ji daɗi an fanta ma to wani lokaci ƙwara ɗaya kuma sai a jarrabu mutum shi kenan kuma sai ya je rikici kaga wannan mutum ya zama kafaru mutum ya zama butulu a ka tuno da wannan daɗin da ka samu wannan kuma ba wajen mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala ba hadda mu'amala a tsakanin junanmu mutum ya daɗe yana kyautata maka sai rana guda ya kuskure to ya kamata wannan kyautata da ya daɗe yana maka ta taho da gudu ta cece shi وإذا الحبيب أتى بذنب wahidin جاءت محاسنه بألف شكيه إذا ما سوي وترانا يزو دا كسكوري طيع تو جي جي شغدا جبو ذا سزو تتشيش الحسنات أكثر من السيئات تو فكيف يغض البصر عن تلك الحسنات الكثيرة ولا تستطيع أن تمحو تلك السيئات القليلة عندي أنا مؤامنة أنا جندائي رانا غداتي أكثر مكسكوري sai a ce ai kawai shi ke kun ga wannan ba ɗabi'a ba ce mu'amala da Allah subhanahu wata'ala ka tuno da alkhairan da Allah ya ta maka rana guda ya jarabe ka kuma sai ka kasa jurewa ka kasa mai da al'amarin ka wajen sai ka ce ai an sa maka hannu ne wai sa maka hannu to bari ya cire kun gani shine fa asbiru al'ana li hadhihi al-mihal wannan hadi ɗaya daga cikin lugha ce ta ta hadihi ko ka ce hazihi ko ka ce hazi a lugar larabci da ana faɗin haka falmautu la ya kunu illa marra ai mutuwa so ɗaya ake yin ta ko akwai mai mutuwa so biyu kafirai ne za su gudu ce a matta na sinatai ne wa hayyata na sinatai ne fa a tarafna bi zunubina fa hal ila kurujin min sabil <laughs> mutuwa so ɗaya ake yi ko ana yin so biyu to da ya ce mutuwa wal mautu ahla min hayatin murra mutuwa ta fi kyau fiye da kai rayuwa ɗaci in zaka walakanta a duniya to gara abu duniya shine an tara cikin mutanen jahiliya yake cewa la tasqini ma al hayati bi zullati bal fasqini bil izz ka'as al hanzali ان الحياه بذله كجحنم وجحنم بالعز اطيب wa kaga ya ce ka shayar da ni ruwan kaskanci mai daɗi a aka shayar da ni ruwan ɗaci inda zan samu ɗaukaka shayar rayuwar kaskanci kamar na mace, kamar an sa ka a na mace. shi ne kuma biyu yake cewa rubba aishin a haffu min imamu akwai rayuwar da gara mutuwa da ita ka rayu a walakance mai amfani shi ne amfani wannan rayuwar a walakance gara wata mutuwar da rayuwa rayuwar da ba ta da amfani rayuwar da za ka rayu ba ka da amfani a duniya ba ka da alhairin da kake gara a ce ka mutu to kaga shi ne ce Falmautu la yakunu illa marra wal mautu ahla min hayatin murra da a ce kun kaskanta gara a ce kun mutu imana shine ai ne shine shine ibrahim qaisi yace ma abokin su zo su je su yaki su je su su je su samu sarkin rum su yaƙai su kwace mulkin sun fara tafiya a suka fara ganin duwatsu sun fara fita bayan gari sai abokin nashi ya fara kuka sai ce ba ka sahibi lamma ra'ad darba dunan wa aiqana anna lahiqan bi qaisara fa qultu lahu la tabki na innama nuhawilu mulkan auna namuta fa nu'zara hmm. yace aboki na kawai ya fashe da kuka ya ga mun fara bin hanyar duwatsu kuma ya tabbatar da za mu je mu yi gaba gaba da sarkin rumawa kaisa fa qultu lahu la a ainuka sai na ce masa idan kai ne na kuka hawi da mulkin mu ba mulki muka fita mu nema ko mu samu mulkin mu ci daɗi a duniya au na muta fa udara ko kuma mu mutu sai a rika cewa jarumai sun je su yaƙi da sarkin rumawa aka kashe kai jarumai ne waɗannan hmm. kake ruwa za ka fuskanta sun yi jarumta to haka rayuwa take in ka tashi za ka yi abu ka fuskanci wannan abin ko ka ci nasara ko kuma daga baya a zo a bada ujiri a cewa na yayi iyakar bakin kokarin shi amma kage yadda Allah ya yi da shi ba za a tsine ma ba amma ina amfanin baɗi ina amfanin abin nan an ji kunya wai wai wai an yanka ɗan akuya kuma bayan gida ga ba rai kuma kawai sai bayan gida ni amfanin shi Allah ya shirya inni min al mauti ala yaqini fa ajhadu al-ana lima yaqini inni ni min al mauti game da mutuwa ala yaqini na tabbatar da sai ta zo waye bai da ba zai mutu waye yake jin ba zai mutu ba mutuwa yaqini ce Allah ya ce waja'at sakratul maut bil haqq gaske <laughs> mutuwa gaskiya ce sau da kafa an jihar al'ana lima ya ƙini ina iya kabbatin ƙorina a game da abin da zai kare na a duniya amma mutuwa ta zo na sun sai na mutu amma zan iya kabbacin ƙoƙarina sun ga wannan duk darasa rayuwarmu ne in wannan in wannan rayuwar walakancin da muke ciki kama mutum aje ana cinikinsa kamar afiya ana bagena azzalumai ana ana ziga su ai kuke da kasa <laughs> suna jin daɗi ya kamata mu gyaru azzalimai lalatattu a zaman mutane ta rika magana ana wani girmama masu suna jin izza bai kamata ba ko za a ba su kudin ai bai kamata kuma a ziga su ba a ba su kudin a musu Allah ya isa a an su ba a ba su ba kuma sun gama walakanta mutane to shine irin wannan halin da muke ci fa ajhadul ana lima yaqini mutuwa ɗaya ce ko su ma ba sa son mutuwa wallahi sun fi musan rayuwa sun fi musan rayuwa amma mun lalace sai dai Allah shi shirta Allah shirye mu sabran ala ahwaliha wala dajar wa rubbama fadal fata idza sabra sabran jure ala ahwaliha a game da tsorace-tsoracen rayuwa rayuwa akwai tsorace-tsorace da yawa a ciki wala da jar kai raki kai raki wa rubbama fadal fata idza faba to tari mutum yana samun rabo ne idza faba idan ya kasance ya jure sai ka jure sannan zaka samu ka. la yajza'u al-hurru min al-masa'ib kalla wa la yakhda'u lin-nawa'ib la yajza'u al-hurru in mutum ne shi ba bawa ba la yajza'u baya raki min al-masa'ib idan musiba musibu suka zo eh, ya rubuce musiba ta zo ka tsaya cak ka fuskance ta ko a mutu ne ko kuma a yi rai eh, wanda ya riga ka mutuwa ba a san shi ne ya riga ka sai ma za ka zo kalla wala ya haɗa ulin da wa'ibi sannan kuma ta namiji mutum ta ba bawa ba la ya haɗa ulin da wa'ibi ba ya yin haka kawai ya saranga ga musibu ya miƙa hannunsa shi ne alhudu ya kaskantar da kansa musiba ta zo kawai sai ka miƙa ka ce to shi ce na sai yadda aka yi da kai duk yadda kake ka mota ko mun kankanta ka wani matashi a ɗakin ɗin masu kwanan ƙofar gidan nan barayi suka zo suka buge ƙofar shi suka buge ƙofar shi suka ƙundi mazagi ka fito barayi ne mu ya ce barayi kawai ya tashi ya bigi silin da ƙarfi ya ce ku kuma ku shigo ku malla ƙofar ku shigo sai ya tsalle bigi silin ƙarfi ya ce kun kun isa ku shigo wallahi haka suka gudu sun zata wani shiri yake da shi amma mu kawai shi nan mun zama kawai wasu kawai ana ta ya kura mu kamar shanu wallahi ba daidai ne. gara ka ce wallahi sai dai suka sheka. ka da suka tafi ka je ka walakanta a banza ai ta yawo da kirar da aka yi da ku a rediyo ka gama ka walakanta a banza a wofi abin yana da takeici labarin ni ma ma na san magana kan wannan halin da nake li kulli shay'in muddatun wa tanqadi kun ji wani baiti kowane abu yana da mudda lokacin da aka iban mata fi wa tanqadi kuma wallahi wannan lokacin zai kare kulli shay'in muddatun wa tanqadi kowane abu yana da lokacin sa kuma lokacin zai kare za ka sha mamaki yin karshen wannan abin yanzu sai dai kai kai haka sai ka ce wai mu ne kuma najeriya da ce najeriya ke da nafin ce ba ita ba ce yanzu da izinin allah ma galabal ayyama illa man saba amma ba wanda yake cin nasara a kwanakinsa sai mutumin da ya jure in kana son ka juri in kana son ka ci nasara ka rinjayi kwanakinka to ka jure amma idan ka kasa jurewa ka zama kai raki kawai ka miƙa shi kenan ka miƙa kai ba daidai ba ne musulmi ya ne kansa la yan bari an yujilla nafsa akwai hadisi amma ban san ingancinsa ba na daɗe da karanta shi na manta ko ya inganta ko bai inganta ba aka ce man Allah sama ya ce man ta'ata zillata an nafsihi ta'an ta'ian ghayra ta'ian ghayra munkarin duk mutumin da ya bayar da kanta da iskinci ya yadda ya walakanta haka nan bai yi wani abu ba to baya tare da abin da ya kamata ke don mutane su kuma me yasa musulunci ya ce ka ba da dukiyar kan aka kashe ka ka yi shahada wanda ya ce ka bashi dukiyar ka in ka ci bashi ya kashe ka ta yi shahada ka kashe shi ka kashe banza in ka kashe shi ka kashe mushi ko ka kashe kare ne ko alade sai ne alade ma za ka samu in shi kuma ya kashe mutum to mutum ya yi shahada to da ka Allah kada ka haɗa mu da abokanan gabanmu amma in ka haɗa mu da su to ka samu majuri ita ce addu'ar da ya kamata kowannen ne ya yi Allah shi kyauta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in